الحمد لله الحمد لله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين amma ba da salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu a sati ukun da ya wuce akwai binciken da muka bayar karatu ina bukata muraja'a saboda akwai tulabul ilmi a cikinku wanda allah ya ba su himma suna bincika kuma suna jin karatu mun san akwai malami a cikinku wanda suna da kwaɗayin karatu. amma shi karatu kullum ana yi shi da bincike shi ga akwai karuwa kuma a yi shi don allah sha gan an ti nasara kai satkan da ya wuce akwai binciken da muka bayar cewa akwai tafsirin da wayansu suke fassara cewa allah ya ce fanki huma balakun minan nisa' masna wa sulasa ruba akwai tafsirin da wanda suka yi wanda suke nuna cewa mutum zai aure kaidi na jumla zuwa habari ya zo bai kayyada cewa kari haram ba ne fanki huma balakun minan nisa masna osulata waruba to bai ce in an kara haram ba ne haka wai su suka fassara ayan kuma jisen da suka zo ibn abubar ya fada cikin al'istiskar ci a jisin da suka zo cewa kara aure ko mutum yana da mata takwas ko biyar isaki daya ya musulinta ya ce duk a ajisan ifai ne shi na ce da ku ku koma buhari akwai mangare buna bas dan gidan shugaban talakai sallallahu alaihi wasallam wanda aka masa addu'a shi ke cewa mutum da ya kara aure mace fiye da hudu zine ke yi wani yana na cikin buhari karara mangana ibn abbas na bata kuna gane zancen to shine yanzu muke so mu ji binciken da aka yi don muna cikin li'ani don karkatun inisa bismillah malam karanta mana abin da kayi a karanta shi a nisan ji kuma na biyu karanta bismillah me aka ce da kai daga muryanka ba al'aura ba ne na'am to ba ma ji

adalci ba dangane da marayu to ku auri abin da ya ku dani na daga mata biyu ko uku ko hudu akwai ɗaya daga cikin magabata mana na tafsiri al-imam Muhammad bin Ahmad ibn Zayd al-Kalbi a cikin littafin sa al-tafsiri li'ulum al-tanzil wanda ya rasu a karshen karni na uku shekara ta ɗari da da biyu a cikin tafsirinsa ya yi bayani dangane da wannan aya yake cewa wannan aya tana magana ne maimaitin da aka aka ce biyu ko uku ko hudu yake saboda ba mutum da yake aura ba nau'ikan mutane ne saboda yawan mutane shine sai aka ce ko dai su auri mutum ya auri biyu ko ya aure uku ko kuma ya aure biyu yake sai ya zama to magana tana nufi wal ma'ana an biyu ithnataini aw thalathan aw arba'a وفي ذلك منع منع لما كان في الجاهلية من تزوج ما زاد على الأربعين وقال قوم لا لا يغبع بهم إنه يجوز الجمع بين تسع لأن مثنى وثلاث ورباع يجمع فيه تسعة وهذا خطر لأن المراد التقييد بين تلك الأعداد لا الجمع ولو أراد الجمع لقال فسق ولم يعدل عن ذلك إلى إلى هو أطول منه kai ba larabawa kake mangana ba fassara shi da hausa ba wanda ya cika karanta ba larabawa kake mangana ba ya ce wa ma'anar abin da wannan ayi take shi ne ku ko dai ku aure mata biyu ko mutum ya aure mata uku ko kuma ya aure ice wasu sun ce wasu faɗi magana da magana su ba a bar dubawa ba ce cewa ya halatta mutum ya auri mata guda ta domin haka haɗa biyu uku uku da hudu a jumlace sun zama guda ta ita to wannan magana ba haka ba ne domin alƙur'ani ya zo ne domin ya rushe wannan bayani na aikin da laraba suke a zamanin liya mutum ya auri mata da yawa Yace da allah maɗaukakin sarki yana nufin a yi mata tara ne to ba zai wannan dogon bayani ya ce biyu biyu uku uku ba sai ce kawai tara gaba ɗaya haka nan al'imam abu muhammad al-hassan bin mas'ud al-barri rahimahullah a cikin littafin sama'ani ko a a jusinsa abin da nasa na shafi da goma yake cewa وهنا إجماع أنا في إجماع أن أحدا من هذه الأمة لا يجوز أن يزيد على أربعين cewa bai halarta ga wani a cikin wannan al'umma ya ƙara da sama da wata ba wa kanat min khasarisin nabi sallallahu alaihi wa sallam ice ƙari akan mace guda yana daga cikin hususiya ta manzon Allah sallallahu alaihi wa لا مشاركة معه لأحد من الأمة فيها باب ونمتن دا زي تاريا لمنزل الله صلى الله عليه وآله وسلم أتكي ونن خصوصية dan haka sai dai mutum ya auri ko dai biyu ko uku ko gudun uku amma daga nan ba zai kara haka nan al'imam ibn kafir rahimahullahu ta'ala Inda ya rasu a shekara ta 774 a cikin tafsirinsa a juz'in sa na biyu shafi na da ashirin da shida yake bayani dangane da cewa imamu shafi ya ce وقد دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المبينة عن الله أنه لا يجوز لأهل غير رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة cewa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wacce take bayani dangane da abin da Allah madaukakin sarki ya saukar bai halatta ga wani ba ya tara mata sama da guda hudu a cikin wannan al'umma banda mazan Allah sallallahu alaihi wa sallam sai al'imam imam ibn kathir bayan ya kawo imam magana imam shafi'i sai ke cewa wa da ni qala ash-shafi'i mujammalun alayhi bayna al-ulama yace wannan abin da imam shafi'i ya kawo ijma'i ne na malaman musulunci wato da kan sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam har zuwa tabi'ai ijma'i ne akai cewa bai halarta ga wani ya kara aure sama da mace guda hudu ba ice illa ma fiye an qa'ifatin min ash-shi'a annahu yajuzu al-jam'u bayna akthar min arba'in ila tis'in sai dai abin da aka hakaito da wurin yan shi'a na suna ganin cewa ya halarta mutum ya aure sama da guda hudu har zuwa guda tara wa kana ba'dhu wasu su kuma ma suke gargafiya suka ce bila asirin ba iyaka kamar yadda yake a wurin mutuarsu cewa ba su da iyaka za ka iya daga ɗaya zuwa dubu sama da haka ma to wasu suna ganin cewa wurin ma za ka iya sama in ji imam ibn kafir rahimahullah ta'ala haka nan abubakar arrazi al-imam jassas a cikin ahkamul qur'an sa juz'i na 81 bugu da fikir yake cewa fa jami'u ma aba abahatu al-ayatu min al-adad arba'u la ziyadata alayhi yace gaba ɗaya abin da wannan aya ta halatta na aure matan da za a aura su ne mutum guda su ne mata guda babu kariya a shek abdullahi bin fodi rahimahullahu ta'ala balaraba masa hausa cikin littafinsa kifayatu bu'afa sudan fi bayan tafsirin qur'an shi ma ya kai wannan ya tabbatar da wannan ijmali haka yace wala tazidu ala dhalika wajtama'at wajtama'at al-ummah ala annahu la yajuzu li ahadin an yazida ala arba'i niswa wa inna dhalika min khasa'is an-nabi alayhi salam yace ba za ka ƙara a kan mace guda hudu ba kuma wannan ne wannan ne na wannan al'umma cewa bai halatta ga wani ba ya ƙara a sama da guda hudu wannan yana daga cikin kususiyya ta manzon tsira sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haka nan a shek abdurrahman nasir sa'idi allah ya masa rahama shi ma a cikin tafsirinsa ya yi wannan bayani cewa la yazidu alaiha man hu fa'il yakumu na'am hmm. bayan na yana tafsirin na yan kudi ya ga yana yin tafsirin ayin sai yake cewa la yazidu alaiha li anna aya siqat li bayanin al imtinan wa la yajuzu ziyarati ala ghayri ma summi Allah ta'ala ijma'an mm. sai yace bi halatta a ƙara ba saboda ita ayat tana bayanin ne abin da aka hana ne don haka bai halatta a yi ƙari a abin da Allah maka bikin sarki ya ambata ba da ijma'i to akwai wanda suka jingina cewa maganar ƙara aure sama da guda hudu abu abdullah al-kurkubi rahimahullah ta'ala cikin alzana da littafin qur'an a juz'in sana biyar shafa su goma sha biyu da fikiri ya jingi bayan ya jingina maganar zuwa ga shi'a masu limamai sha biyu ya kuma danganta maganar zuwa ga mazhabin zahiriya amma idan mutum ya koma cikin at-tahrir wa tanwir na ibnu ashur ya ce wannan maganar bata tabbata daga al-imam daud zahiri ba haka nan yan mazhabas da haka maganar ba ta da ba ta da asali zuwa ga mazhabin zahiri wanda suke ganin za a za a ƙara kan hudu su ne 'yan shi'a a iya dai abin da duba ne ban ga wanda ya kore jingina wannan magana zuwa ga shi'a a'a zahiriya ne. a an kore zuwa ga zahiriya hmm. ga shi'a ne ban ga wanda ya kore musu wannan abin da aka faɗa cewa sun halatta hmm. shi sa imamu kurtubi da ya tashi magana cikin aljami'in sa sai ce idan ka sani An أن هذا العدد مثنى وثلاثة ورباع لا يدل على إباحة الجسم Ice ka sani wannan adadi da aka ambata na biyu ko uku ko hudu ba yana nuni ne akan halaccin mata tara kama qala man ba'da fahmuhu lil kitabi was sunnati wa a'rada amma kana alayhi salaf hadhihi al-umma Ice wannan kamar yadda wanda in nisa da fahimtar littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da maganganun magabata na wannan al'umma wa za'ama jami'atun wa abu da zalika bi annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam nakaha tis'a wa jama'a bainahunna fi ismati yake cewa kamar wani yari ya cewa wannan haɗi ne wawo kuma da aka kawo ana nufin ka haɗa guda tara ne gaba ɗaya har yake ƙarfafa haka da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ya zauna da mata tara kuma a karkashin su yace to wannan magana ce ta wanda baya fahimta alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma baya addini a bisa fahimtar magabata kaga daga nan za a gane cewa wannan magana ta shi ta nuna cewa magana ce ta shi'a aure sama da guda hudu domin abu ne sananne shi a ba su ganin qur'ani a matsayin littafin Allah madaukakin sarki domin suna ganin sa littafin ne wanda yake ke haka da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam a gurinsu ba abin izina ba ce da aka ƙauli ne nasu magana ce tasu wanda ba ta da tushe a addinin musulunci shi isa babban malami daga cikin malamin malikiya Allah ya kansa Allah ya rahama masa alqadi abdul wahab al-baghdadi cikin littafin al-ma'una da ya zo bayani akan tsarin aure sama da hudu ya nuna cewa wannan ayar tana nuna cewa bai halatta ga musulmi da ƙara aure guda hudu ba ice wannan abu ne ma'arufin duk ce kamar inda ka san sallah raka'a hudu ce ta azhar ta la'asar a hudu ta asuba a biyu ta magarba a uku ta isha a hudu to haka abu yake a gurin musulmi cewa mutum baya ƙara aure saboda da wannan shine abin da musulmai suka kasance a kai kenan inda za mu ɗauka alal misali a ce maganar ibn abdulbar rahimahullah a ce an sallama mata cewa dukkan hadisan ba su tabbata ba to ijma'i ya tabbatar da cewa ba yanda za a yi mutum ya ƙara aure akan mutum domin ijma'i hujja ne saboda faɗin Allah ma da kuma wa man yushaqiqu rasula min ba'd ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minin yuwallihi ma tawalla nuslihi jahannama wa sa'at masir duk wanda ya saba wa Allah sallallahu alaihi wa alihi bayan ya ta bayyana gare shi ya bi ta fanki ba na ne ba Allah ce za mu masa abin da ya tukunta kuma za mu sanar da shi ga jahannama tur da hukumarsa شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى cikin kitabul iman yana cewa malaman tafsiri sun ce duk wanda bai bi tafarkin su ba to zai bi tafarkin wasu su kenan duk wanda bai bi tafarkin mu'minai ba to zai bi tafarkin waɗanda ba mu'minai ba akan magana aure ne sannan magana da al-imam ibn abdulbar ya yi ta dangane da kore tabbatuwar hadisin da karanta na abu dawud rahimahullahu ta'ala kusan ya gina ta ne akan magana a imam Bukhari wanda al-Imam Abu Isa kirgiri ya kawo ta cikin a jami'insa cewa Imam bukari yana nuna cewa wannan riwaya bata tabbata zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba wannan riwayatin dai eh ya tabbatar da kasancewar riwayar mawqufa ce akan sayyidina Umar to maganar na umar ita kanta abin dogaro ce akan a cikin addinin islam domin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ya ce yi koyi da mutum guda biyu abubakar da umar sannan ita riwaya kanta akwai riwaya da al-imam ahmad ya rawaito a cikin musnad ɗinsa wanda ya kawo ta riwaya ne guda biyu ɗaya ta hanyar umar ɗin ta hanyar Abdullahi na Umar da kuma cikin Umar mawqufiya wanda al-Imam Ibn Kathir ya tafi akan cewa isnai Isnadi na Imam Ahmad isnadi ne wanda yake mai kyau ta ruwaya ta sannan ruwayar da muka karanta a nan ta farko malamai da yawa sun rawaito ta akwai imamu tirmidhi ya rawaito da ibnu maja hadisin shi gaila haka nan al-imam abubakar ibn abi shayba haka nan imam al ya yi ruwayar ba ta hanyar zuhuri ba kuma ruwaya ce wanda hafiz ibn hajar al-asqalani rahimahullahu ta'ala a cikin tawkisul habib a mujalladin sa na uku ya ce rijalin da ke cikin isnadin fiqat ne da haka imam al ya tafi da cewa akan cewa ruwayar ta tabbata kisa imam al-albani rahimahullahu ta'ala ya inganta ruwayoyin gaba ɗaya aka tattara su wanda imam albani rahimahullah ta'ala ba ne farkon wanda ya fara inganta ruwayoyin ba akwai al'imam imam ibn hibban al-busti rahimahullah ta'ala shi ma ya inganta ta haka nan al shi ma ya inganta ta bisa shartin bukari da muslim haka nan al ibn Ashu shi ma ya tabbatar da ruwayoyi. haka nan alqadi abu wahab al-baghdadi shi ma ya tabbatar da riwaya haka nan shi kansa imam al-imam uh, uh, ibn hibban al-busti shi ma ya tabbatar da riwaya da haka idan ka duba riwaya za ga ana magana ne a kan riwayar ma'amar wata ya ruwaito ta ba mursala uh, ba mursala ba wacce isarar da isnadin wanda a cikin al da aka hada da at-tamyiz na al-imam muslim wanda aka hakaito maganar hakim da yake cewa imam muslim ya rona da ruwaya ta cewa ma'amar ya yi wahani to waccan riwaya ta imam bai haƙi wadda al'imam ibn kafir ya kawo ta da ta imam ahmad wadda kuma ba ta hanyar zuhuri ba ba ta hanyar ma'amar bin rashid ba kuma ruwaya ta hanyar da ka ba in karanto mana a mun karanta wannan ko a lafazin bai haƙi mm. to shi ke mara ta karanta lafazin لفظ الامام البيع في الكاويات وش بيتعين آه، آه. سبحان الله لا ما لا بلا دا ما رمت لا باك لا دا صرار بن مجهد آه، مجهد ya yi ruwaya ba ta hanyar zuhuri ba ce kuma ba ta hanyar ma'amar ba ce kuma shi wannan bawan Allah fika ne al-imam ibn yahya ibn ma'in ya wasafa shi kuma kowa ya san cewa al-imam ah, yahya ibn ma'in ina cikin mutashaddiduna in wa ta'ali to ya wasafa shi sannan bayan shi akwai abu ali ibn sakan shi ma ya ce fika ne da haka kaga tun da riwayar ta tabbata wannan tana da karfafa riwayar ma'amar da irawaito ta wacce take marfu'a ba mursala hmm. don haka in aka tattara riwayoyin riwaya za ta tashi a matsayin sahihiya sannan kuma ga hadisin fayrus wanda riwaya ce hasan kamar yadda imamul albani ya yi bayani shi sa imamul albani a littafansa da dama kamar sa'id gani tirmidhi da sa'id sunan abi dawud da sa'id ibn majah ده تشيكن آه، صحيح موارد الظمآن ده مش كافي المسألة دي يعني عند الجوالوي ده حتى وانا شيني أهم من نتيجة تريش أبين ده نيجي لي أنا إذا من هذا الله ما البركة با والله آه بنتكي كيو wannan me ya same shi ne sha Allah saura dan wanka ya karanta shi sai littafin da zan baku masu bacci da wanda ba sa iya yi shi su mutu da bakin ciki aka ake son talibin ilimi game da sanadin da ya fara duk an karanta su a nan na zancin ajisun mukufi na imam shi na umar mun karanta kuma da abubuwan da ya zo duk mun karanta amma yayin da yake karanta na gani kamar wani suna gani kamar sabo ne ma ba taba karanta shi ba to akwai daya da hada kuma kai na gani sauran shuru suke to sati mai zuwa allah ya da zo ka zo mala allah ya maka albarka a da na so ka doki mangare buna bas domin ibn abbar wani ba wai na bin ra'ayi kar auren ba ne a'a zancen sanadi ne na hadisin hadisan da suka ce gelani ya musulunta yana da mata kaza waɗannan hadisan ne ya ce a cikin alisiskar ya ce duk isnadin daidai kuma ba su inganta ba amma ba wai na ra'ayi a kara ba ne shi ku fahimci zancen kar ku fahimta yadda ba wanda yake koro mangana cewa kai muna bar ya zo a fadi sanadi ne amma shi bai ce kome a wurin a wajen abin da yake da alaka da ayoyin kur'an da fahimta magabata kan sanadi ya magana kuma sanadi yadda mala ya kawo magana magabata sun inganta sun ba iyaka to da na fi so ku koma buhari don ba wanda ya sananta wannan bayani ka ibn abbas ce shi na ce wanda ya kara mata huduma bayan mace hudu mutum ya kara da zina yake yi kan sai ya fada kuma ya inganta kuma ra'ayi ma imam buhari ma haka yake su saboda haka na jira dan wanka yi ko uku ne an shingen waye zan ba shi littafi mafi girma har a zo daidai har a zo wanda suna zaune bacci ma suke ba sa karatun kun irin waɗannan Shi shine bincike mai kyau ba zai taba manta wannan matsalan ba in Allah ya dan kai bincike wannan matsala ba za ka iya manta ba ka ga akan sanadi ya karu akan masu tafsir ya karu akan fahimta magabata kuma ya tsaba an layar da duk mangar ta su she kuma mangar magabata to haka ake son talibin ilimi ba shi ka zo ka karanta ka zo ka aje gobe ka zo za ka yi shekara dubu ba abin da ka gane shekara dubu shi da ka zama muridi to amma shi yadda binciken zai yanzu ya gano mazan wajen da ake koma muraja'a na littattafan kuma ya koma da ma koma zancen shaukani akan tafsirinsa zai koro bayani akan suratu fatir ma cewa a loga arabiya ma an kushe su don allah ya ce a cikin mala'iku akwai wanda suke da fuka-fiki biyu akwai wanda suka fiki uku wanda suka fiki hudu shi ya kawo ga arabiya ma ya kushe wancan manganganun nasu to ina gani saboda kana gan kare yawa ne ka takaita an ya baka lada kana da littafi mai girma kuma wanda ba sa bincikan na an ya sa zuciyarsu idan motsa su masu ganjen su yi karatu bacci a makaranta ba ya kawo alheri an sa mu dace za mu dan taba karatun kadan na gan lokacin sun tafi bismillah malam حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن العامش عن ابراهيم عن علقمه عن عبد الله قال انا ليله جمعه في المسجد اذ دخل رجل من الانصار في المسجد فقال لو ان رجلا وجد مع امراته رجلا فتكلم به جلدتموه او قتل قتلتموه فان سكت سكت على غيره والله لأسألن عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلما كان عند الغد أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسأله فقال لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فتكلم به جلدتموه أو قتل قتلتموه أو سكت سكت على غيره فقال اللهم افتح وجعل يدعو فنزلت آية اللعان والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء هذه الآية فابتلي به ذلك الرجل من بين الناس فجاء هو وامرأته إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتلاعن فشهد الرجل أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين ثم لعن الخامسة عليه إن كان من الكاذبين قال فذهبت لتلتعن فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما فأبت ففعلت فلما أدبر قال لعلها أن تجيء به أسود جعدا فجاءت به أسود جعدا a shi sa nake ce da ku sanadin ku ringa gyala duk wanda suka karanta hadisin kan sanadin za a gane waye na a cikin sahabe wanda ya samu ya matansa ana zina da ita ya zo hilal ya zo kuma uwaimir to za ku ringa bi ku tattara sunayen kafin mu zo mu fita da naciya a jisun akwai ruwaya na 'yan majina daban akwai ruwaya na mutanen bagdad kuma daban shi kun biyo za ku gane a tattara sanar shi a fito da kisan maimaituwa ne ya yi ko kuwa a'a an yi wannan da daga baya wannan kuma ya yi na fata an gane shi an gama wannan ice wa dasa na usman ibn abi shaiba na jarir an a'mash an ibrahim an alkama an abdullah wannan ruwaya mutanen bagdad ne ko da ibn abi shaiba da mai ne don shi abdullahi mas'ud karshe rayuwarsa can kasan iraq ya zauna ike cewa kala in ice inna inna inna inna lailatul juma'a wannan ban sai ne na akwai kuskura nan yace inna lailatan juma'a fi masjid mai na inna kunna dai zai kasance ban ga inna kwa can ba me na ku yace ce inna lailatul juma'a eh ina mudin nan mun kasance daren juma'a muna masallaci to iz dakhara rajulun shi wani mutum ya shiga wanda yake fada wannan abdullahi mas'ud yake bada wannan hikaya ina fata gane to shi sa ruwan ya ce inna lailatan akwai ruwa da ina laylatin juma'a ma'ana mudin nan mun kasance daren juma'a muna masallaci shi wani mutum ya shigo masallacin faƙala shi ce kaga anan bai ambaci bai ce waimir ba bai ce hilal ba na fata ku gashe ku gyalaye mubham ya kawo can ya ce waimir wani kuma ce hilal to yanzu anan ya ce rajulun wani mutum shi ku ya muna da dalili guda uku kenan na fata gane faƙala lau an na rajulan ina neman istifsar ina so iji labari a wajen sahabai wanda suke tare da shi na fatan gane ina sai nemo bayani lau anna rajulan waje da ma ce rajulan da mutum ya samu iyalinsa da wani mutum ba karin ficina ba ne mutum ka samu iyalinka ana zina da ita musamman kana da shirkan da ba sa fahimta shirkan da suke daura gindin 'ya'yansu to bala'i za musamman ita yarinyar kuma tana da baki kuma fasadi take a gida musamman kuma tana da 'ya'ya wanda sun girma to za a yake ka yaki na lalas domin ba zai fahimce ka su shi sa shari'a ya kawo dokoki masu zafi yanzu fasadin da ake yi an kawai ne sai e da ake yi mata kaɗan ne suke da amana a yanzu kuma a mafi yawa sharrin ikan kasance mazajen suna da nasibi a ciki so nawa ne mutum zai aure mace e ajiye ta isayo mata mota gina mata gida kuma amma wajen biya mata bukata ba ruwansa to ita ba bata da siffar mala'ikar jibrilu tana zaune tana ci tana sha to dole ne za ta zo ta bukaci ta yi fasadi don so nawa ne mata suke tambaya mijin bai sayin ta yar mace ba shekara bakwai shekara shida kuma tana cin tana sha yawanci bi ma kasa bata aidina ne kuma yawanci da za ta shi aure kuma zaurawa kun san ana da irin rayuwar da ake na kariya ana cutan. karya rayuwa an gina rayuwar aure a bisa kariya yanzu lokacin da ake so a kaddama da shari'a nan a nan kano unguwa guda kawai muka kirga zaurawa ba du zaurawan ba ne a kawai wanda take da shekara 25 zuwa kasa unguwa guda aka samu mata 600 saboda nan akwai abin da ake kira hijabi mata suna da kunya wata tana shekara goma sha biyar an aure da ita ko mishi ya mutu ya barta da ya hudu shi ba wanda yake kula da shi ba wanda yake kula da ita kuma ba kwamiti na tantancewa a taimake su iyaye kuma ba ruwansu kuma an barta da ya'ya wata na man yunwa ike sa ta fita ta nemo ta cuce kanta wata na kuma abinda za ta ci wata na kuma shahawa wanda allah ya mata jibilla kuma ban da aure wanda mutum ba shi da iko ya aure mata guda hudu kuma ba zai iya biya masu bukatan ba cutan zamani yanzu ka tara su hudu kana da cutar sukar kana da cutan hawa gini wanda yake rage ma karfi kuma kai ka ce kai ga kai nan ko ka kai shekara irin shekara tamanin na kado ko yarinya ka aji eh wallahi akwai wanda take mun tambaya abin kuka ne bayan ta gama fasadinta an kai ta an kai mijinta misra saboda shekaru ba shi da lafiya ita kuma budurwa ce bayan ta yi fasadin take tambaya ta to abokin da ya raka mijin zuwa can shi ne yake amfani da ita hata yi ciki kuma mijin ya sani ita kuma ta sani amma iyayen kuma sun sani amma ba sa so a fito da labarin ita kuma ta riga ta yi cikin shi ke tambaye wanne cikin ta jinjina ma uban amma ta jinjina ma mijin saboda mijin ma ya sani amma ta ji ta nemi rabuwa shi iyayen su ce don me tun da mijin ina da manno salwa ina da dukiya mutum da yake da masai an san shi to sauraka ita kuma yarinya ce ta kama kanta ta gaji sauraka abokanan wannan mijin suke amfani da ita to waɗannan bala'in in wani lokaci ya yi a daina tara mata anko baka da karfi ko ka je ka aure fitinanniya wanda ka gan kai baka da wannan sha'awa aure ba in ka aure mace ka gan ita bukatan ta tafi naka to ce lakum jini ko ji wannan shine daidai a sai ku gane zancen gaske ake yi tun da bala'in da muke sha da tamboyi sha maganin abin tambaya kam da hankali na da gemu na mace take gaya mace ita mijinta ba ya iya biya mata bukatar su to da ita kuma ko so tara na ashirin take ni ake kallo na da gemu na da shekaru na ba ji kunya na ba ake gaya mu na zancen to dole ne a gaya maku gaskiya tun da ka gan ba za ka iya ba so ɗaya so biyu ka gan kai mai bacci tsiya ne ce nemo irin daidai da kai ai ba aibi ba ne nemo daidai da kai ce allah ya bata lafiya bata kudi a sallame ta amma ba ka yi wannan ba zaka a tara yara ba naka ba kuma kawo maka cutar da babu irinsa addinin mu kuma baya su fallasa in kun lura duk mutanen da suka zo suka ce an sami matansa da wani mutum baka ji manzala sallallahu alaihi wasallam ji a jado a bincike wannan mutum a kawo shi babu saboda addinin mu maguzawan ture ne da munafikai da jahilai kananan mutane wanda fi kulubihim marad wanda zuciyarsa akwai tsatsa su suke taba jini amma jini ba haka yake zuba da gini ba kun ga anan ba ce ije ba ce shi da ya kama su ije dokko mutum da ya kama su la shara bai bincika ba shi wanda ya yi zina ba ce komai ba haka ne lokacin da aka ma na na'isha kazafi iyalai gidan manzala ne an ambaci wanda aka yi kazafi da ita rana ɗaya ba wanda aka kiro wannan mutum an sukuno shi an tambaye mu yasa kai kaza babu balma manzo Allah da yake ce wannan mutum bai taba shiga gidana ba she tare da ina gidan sallallahu alaihi wasallam saboda kazancin shari'a ina takura zancen mutunci baya sa a fito da mutunci a zuba da mutunci saboda in wa lokaci ne macin da ka taba ta kana gan cewa ba za ka iya rayuwa da ita ba ta fi karfinka ko tana kyauta maka matafi karfinka shekaru ne ba abin nan ba ne to kaga ka sallame ta da kudi ta je ta aure wani wurin domin ka barta za ta cika wannan abun washe saboda sha'awa na kai maka ji ka ji ya lokaci sha'awan ka ya tashi sha'awan ya musa ba ka gan aya wala hadisi sahihi bayan da za a yi saboda haka mutum ikiyayi kansa waɗannan fasadin baki ɗaya in kana so ka ringa jin wannan labaran ka samu irin gwanda akwai masu gaji da yawa ka tattara su ka ji labarin gwan zaka yi kuka zaka gan wanda kake renawa su suke zinan zawarawa kananan da kake zuwa suna bara na to su ake fasada a ban kasa to Allah ubangiji kare mu kuna ganin abubuwan da ike akwai ike cewa law anna rajulan wajada ma imrati rajulan fatakallam bihi shi mutum ya zo bai fada ni ba ne saboda haka bai kamata mutum ka zo za ka yi bayani ka ringa gida waye kama wanka ya yi magana tumu za ku masa bulara ku ce kazafi in kuma ya kashe wancan mutum da ya same shi da matansa ka tartumu za ku kashe shi a yanzu na geran da ake fada da kasashen waje cewa musulunci ne ba shi da amana so nawa na ake ta kashe mutane musulunci ne yanzu jiya nake ji wata mace take kuka an shiga har gidanta a nan kano an dauke wani mai kuzummi ko kuzum menene ake cewa kuzummi gurguwa ne e gurgu ne an shiga gida saboda siyasa ake yi an shiga har gidan gidansu an doki wannan mutum da uwanta ta tarbiyyanta da shi ya kai shekara 20 an zo an doke shi da bindigar komai an tafi da shi za a yi fasadi ba wanda zai yi wannan magana da amman da ya shafi musulunci da yanzu kaji duk jaridun duniyan nan ana fara a mazancin siyasa ce ana nema mai kuzun bin za a je a nemo wani ma nama a jikinsa a yi fasadi a nan birnin kano ji ake fada matan tana kuka shi ka ce a kasan nan fasadi shine a wani mai ajibu mutum da uwansa wahala bayan yana da kusan bin gurgu ne uwan ta wahala amma jiya tana kuka an shiga har gida an shiga har gida an dauke ta an dauke shi an je za a yanka saboda lokacin siyasa na kowa yana so ya zama mai mulki a doki wannan abu kuma ba su ba wanda suke wannan man abubuwan shi malamin duba malamin duba aikin suke na to duk fasadi ba a gani da musulunci ne yanzu mace ta yi zina a lokacin da ake shari'a ba irin abin da ture ba su yi ba amma yanzu a fito a yi bayani mai kusan bi abin tosai an zo an doko shi an tafi mutane aka kai shi zuwa nan kanan nan wai ke mangana amma da ya taba ji ne to a nan zaka ga munafikan mu bakake da yan geridu wanda ba sa ji tsoron Allah da wasu yanda ka gani akwai sasa zuciyansu eh ga musulunci na yanda ake yi wallahi musulunci bari wallahi a shugaban talikai arham ina da rahaman da kawai ka a kan rahama ma a ake shi na ba ta kuna gane karatun mutum ya zai ce ndi mutum ndi hari au sakata sakata alagai in ya yi shuru saboda ga hukunci in ya je kashe mutum na saboda kisan kai mu bai baka dama ba ka ka samu mutum matanka mutum yana zina da ita ba dalilin zaka kashe shi yanzu a nan garin ka kashe wannan ka kashe banza amma an ce shara musulunci sha ce a'a shara musulunci ba daidai ba ne yanzu ka samu mutum a kofan gidan kamar ka kashe shi na gira za a ce waye kawo ka so nawa za a dauko taya a ya barawo a kone shi amma shara bai ce haka za a yi ba amma dai in dai musulunci sha ce wa musulunci ya ce a yanka no an yi ba daidai ba kisan kai da ake a kasan nan allah kawai ne sai da kasashen duniya to amma ji mutum dukan ku wallahi duk wanda ya samu matansa da wani billahi lazim ba zai kura ba shi kashe mutum shi kuma mutum ya kashe shi ko ba haka za ku yi ba amma aji ne hana aji ne hana ba dalilin ka taba shi ba dalili na fata an gane to ike cewa kara lamun ifta waje al yad'u fa nazalat aya ike ce Allah ka bude mana saboda abu yana da haɗari na kashe shi za ku kashe ni na fada ban da dalili za ku ce na yi kazafi to amma ba wanda zai fito da shi Allah wannan shi na ji ne kowane sahabi ya san menene rai ba damar ya ba rai annan da mutum na jin haushin kamar ya je kashe ka na gaya muku almajin da aka kashe da muka ji aka fito da wanda ya kashe yaro bai kashe shekara shirin ba me yasa ka kashe shi ya ce na nemi kuɗi bai bani bayan da nake so a gaban gyamiyansa rake nake faɗa wannan yaro bai kai shekara shirin ba ya gan kisan kai ba komai ba ne kuɗi to amma yanzu ba a gan wannan amma zance musulunci sha ica nan ne zaka ganci wa ilhadi da kafirci shine aka taru ake so a yake musulunci duba sahabi ne ba a cikin ku wanda ya je samu matansa da wani mutum wallahi ko ku tufo na she masa amma sahabi ba shi da dalili ya ce ina kashe shi yanzu za ku kashe ni in kuma na faɗa ba dalili za ku mun bulara in ma na yi shiru kun bakin ciki ya she ni sun san menene rai sun san menene musulunci sun san menene mutunci mutum wannan shi na jinin mu wannan shi na jinin mu da ya roki Allah sha Allah suku da aya wallazina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum shuhada ku ga aya mutanen da suke ce da iyalansu sun yi zina sun jefa masu iyalan cewa ta yi zina amma ba shi da shaida ya za a yi ba shi da shaida ya gani kuma ba shaida yau shi zaka zo gidanka ka gan wani katu yana danne matanka ka fito ka nemo shaida ba zai tashi ba shi ya tashi za sa in baka yi sa bai fi karfi ka sai da ke ka kun ka samu da matan za ta yi ihu cewa ka da ke ta ka yi mata kaza kata Allah dai sauke hazi aya fubtuliya bihi zalika raju da ayan ya sauka kuma kafin a wayi garshen la garbi wannan mutum da wannan abu shikenan she ya kasance mai fabutuliya bihi zalika rajulu min baini nas a cikin mutane da an ya sauka sha Allah wannan mutum kun ga wannan magana ya bambanta da wancan wancan farkon hadisin ku ringa gano don zamu zo mu hada sanadin da yanda malamai suka fassara mu faja huwa shi shi da ya fada jiya da dare wanda ba ambaci sunansa ba nan wa huwa wa imra'atuhu ila rasul sallallahu alaihi wasallam an takaita ne shi aka kawo su a wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fatala ana shi suka ma juna na gaya muku mutum da ya samu matansa shi kada ka ba shi daman ba shaida izuwa ili'ani amma kai kada ka samu matan wani ko kanwanka ko mahaifiyanka ko yanka ko matan babanka in ka ji ka samu ana zina da ita baka da shaida to abinda ake bukata shiru ba za ka iya ba fada mana bulara zaman ka gan shi ka tuba zauren maman naka ne ya zo yana fasar da maman naka in kana so ka yi abu nemo shaidu kuma ka nemi shaidu guda hudun ba zai yi ba katun zai tashi bar maka aikin kuma di ba samu ba kuma an ce ka yi shiru me yasa addini ya so in ti sha fahishi kuna gane karatun ina da wuya ina da wahala karan la gyarbe mutum Allah ya gyarbe ka ba zaka ji daji ba ba da maka yi bayani maman ka ta zama bazawara shi wani kato ya zo ba inda zaka yi ka ga su kuma ka yi mangana ba zai yi ba in ka fada bala'i kuma an same su baka da shaida kuma wani irin mutum zaka zo ka samu mutum da ya biyu uku hudu su zo same shi yana kwance shi wani irin mutum ne in kuma baka same haka shi ka yi shiru ajininmu ne ke so don a rufe ashiri a yi tuba ma'ana kar ka yi fito da mamanka ka yi bala'i ko 'yan matanka ko kuwa gidanka shirin ka yi hankuri shi ne abin da shari'a ke so to amma yanzu mu yasa ba yi bature ya san matarsa da wannan har ba kishe su zai yi a ce na da yanci na fata kuna gane wannan karatun to karshe fa da rajul har yanzu abu dauda nan bai ambace wani mutum ba ne shi mutum ya yi shaida arba shahadat ma'ana na shaida cewa kaza kaza kaza kaza zai zo faɗa lafizin shahadat billah ya shaida karshe ce inna lamina sadikina ni na kasance mai gaskiya ne na rantsa da Allah na shaida ga har gaba Allah na ganta da wani wane suna zina hudu na biyar ice Allah la'anan lai tabbata a gare shi inda ya kasance makaryaci ne ina daga cikin makaryaci ne to haka ya fada kal fa ci ita kuma ta tashi za ta yi litarta ina domin kuma ta ba da kai shaida kanta kuma daga baya ta lanci kanta fa kala laha nabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ce tur saya tunda mutum ya ba da shaida can ke la Allah makriya ce ce ki saya fa abace taki don in ba ta in taki hukunci zai zo kanta to ita kuma tana gani fa fa'alat shi ta yi falama adbara yayin da dubiyun adbara alf musanna fa'ili na nan sun gama za su tafi kala shi manzo Allah sallallahu alaihi la'an laha an a abihi aswad ja'ad ku duba yaron da za ta haifa zai zo gashinsa gashin yaron baki ne fa ja'at bihi aswad ja'ad gashin da ba irin gashin nan abin na kamar gashin fulani a baki wanda gashin da ya tattashi haka to wanda aka jefa shi na da wannan ja'ad ma nan gashi baki amma wanda yake warwara to she an haifi yaron kuma yaron ya yi daidai da mutum da aka kama shi da matan amma ba dama sharai koma baya <laughs> mu ba koma baya rinsuwan ya sirita ta kare ba yadda za a yi a ce eh to yanzu durin su da kika yi ba ruwanmu yaron ya yi kamar wancan a zo a mata bulara sha ce yalla kubaru wai suna sun iya shara'a ba wannan ba ne mu doka ne ga yadda shara'a ke tun da ta riga ta rayansa magana ta kare na fatan gane ku doki alkalami wani ajisun buhari ya ruwaito shi musulmi ya ruwaito shi hadisin sharci ne a bisan shekai na kuma hanyoyin sun tabbata allah ubangiji samu dace mm. to saura kwaya daya to jawo hadisi karanta shi mu karanta wani abu kai to karanta dai eh, sanadin mu gani mm. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن ابي عدي قال عبانا هشام بن حسان قال حدثني إكرمة عن ابن عباس أن هلال بن عمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن صحماء فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم البينة أو حد في ظهرك توفى فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدنا رجلا على امرأته يلتمس البينة فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول البينة وإلا فحد في ظهرك فقال بلال والذي بعثك بالحق نبيا إني لصادق ولينزلن الله في في أمري ما يبرئ ما يبرئ ما يبرئ ما يبرئ به ما يبرئ به ظهري من الحب ونظرت والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فرأى حتى بلغ من الصادقين فانصرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم <coughs> فأرسل إليهما فجاء فقام بلال بن أمية فشهد والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول الله يعلم أن أحدكما كارم فهل منكما من تائب ثم قامت فشهدت فلما كان عند الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فقالوا لها إنها موجبة قال ابن عباس فتلكعت فتلكعت فتلكعت حتى ظننا أنها سترجع فقالت لا أخبر قومي صائر اليوم فمضت فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبصروها فإن جاءت به أكحل العينين العليتين حتى فدلج الساقين فهو لشريك بن الصحماء فجاءت به كذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لولا ما مضى من كتاب الله لكان من ولها شعب قال عن داود وهذا مما تفرد به أهل المدينة حديث ابن بشار حديث ابن بلال حديث بلال ga lokaci ya yi wannan karatun shi shi sa muke so abu dawo da allah ubangiji rahance su karatun ɗaya ne sa mu uku kenan kowane malami da sanadinsa ya koro maka wani malami don akwai ziyada akwai nuksan akwai canji malami duk shekaru su to sha Allah sati mai zuwa in Allah ya raya mu sha karanta na gani muka gama sha fito da fikin da yake cikin wadannan hadisan sha Allah sati mai zuwa za mu karanta wadannan sharhan da bawa Allah ya jawo hadisan shiga ga akwai karan ilimi a nan wanda baya cikin wadancan sanadin da muka wuce abin da muka yi daidai allah ya bamu allah ya samu abin nan kuma ka samu allah ya bamu zaman lafiya yan waku ya addu'a yan waku ya addu'a yan waku ya addu'a ficinan zabe allah ya kare mu ficinan zabe allah ya kare mu ficinan zabe allah ya kare mu allah ya zabo mana mutane na gari wa sallallahu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in